wurin ji shi da kansa ya faɗi cewa yayin da kuka je kuna na ɗan ɗan da kyamuninku da shugabannin sassa na ɓangaren gwamnati naku ba zan ɗan muku baki ba to eh, tunda ba zan sami ku baki ba kada ku ce sai kun sa ido ne akan abin da zan yi a nan abin nan kuma a lokacin ni na tuna har wasu gwamnonin suna cewa to su abin da suke gudu shugaban kasa ta da yaje yana nada makiyansu mutanen da suka yaƙe su a jihohinsu su ko Abuja a ba su manyan mukamai yace to wannan idan akwai buƙatar mu tuntuɓe ku zan tuntuɓe ku Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattuna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.